an sace ki inna lillahi wa inna ilai ahmad me yasa muku ran hello hello sun kashe waya zo ba shi sa na manta ki na abin da ya aka yi to hajiya tana ciki a tana ina bukata ganin ta to bismillah hajiya hajiya ke lafiya me ya faru wallahi hajiya akwai matsala matsala kike kira menene ya faru kubra ce ta kira ni a waya take ce min wasu sun sace ta an sace ta ba ma wannan ce matsalar bahajiya hajiya na yi kokarin bibiyar layi amma a kashe ina lambar take bari bari bari je bari dauko waya ta ki bani hajiya ai gashi nan ma yanzu suna ƙara kira to daga daga mu gashi ki musu magana hello kubura kubura kina ina ne kina ina dan Allah dan annabi ku gaya min su waye ku me kuke da bukata in baku dan Allah kar ku taba mai ita ƙarya kuke yi ƙarya kuke yi ku gaya min abin da kuke so in baku me yasa kuke irin wannan dan Allah dan annabi ku gaya min hello hello sun kashe wayar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ni kai kadai nake so ya ake ciki a gaskiya fa yanzu ba wani labari mai daɗi yanzu ma da gurin hajiya nake na ji na sanar da ita halin da ake ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah bayyana kubura kuma muna cikin magana da hajiya sai ga kiransu ya ƙara shigowa kuma sun tabbatar mata da cewa ba kuɗi suke bukata ba kawai ƙauna ce ta sa suka sace ta ƙarya ne ƙarya suke yi mana kai wallahi ƙarya suke yi wannan batan kuburan ko akwai lauje cikin nadi. akwai wani ɓoyen al'amari a ciki wallahi ƙarya ne kuma an yi abin nan ne saboda ni saboda ni ake yi aka yi wannan abin ni ake yi wa bakin ciki kawai ba a so ne aure na da kubura ya tabbata kuma wallahi insha Allah aure na da kubar sai an yi shi azzalumai matuta insha Allah yanzu daga nan na kika yi daga nan gida ne dama na kintsa ne kafin na fito to gidan zan ƙara komawa to babu da ma fito su zamu yi wa yanda ake ciki zan sanar da ke shi ya zaman to zabi na barka eh. eh. da wasan inna Allah ashe haka wannan kaddara ta same mu wallahi to Allah ya bayyana ta Allah ya rufe asiri Allah ya rufe asiri a fito lafiya ƙaunar ka ta yi so ni kai kaɗai nake so ya muka ji da wannan kuma abin da ya faru to gane nan dai a ahmed ka ganni nan kamar a sama nake ji kafafuwa na kamar ba za su dauke ni kawai karfin hali nake hajiya ba ke kadai ba ni kaina hankali na baya jikina na kasa nutsuwa na rasa farin ciki na kubura amma sai dai hajiya wannan batan na kubura gaskiya akwai lauje cikin nadi a cikinsa ahmed lauje cikin naɗi fa ce me kake nufi abin da nake nufi shine akwai wanda nake zargi ya ɗauke mun kubura akwai wanda nake zargi amma ina so ki kwantar da hankalinki insha Allah zan yi iya bincike na har sai na gano su wane ne kuma me yasa suka ɗauke kubura to ka ci gaba da bibiya ni ma ina nan ina lallaba su in ji wai ma nawa suke so ba ai ba kuɗi suke so ba su cewa fa suka yi saboda so da ƙauna ni yasa suka ɗauke kubura haka ba suka ce ba. tabbas haka suka faɗa ni ma haka suka gaya mu amma ƙarya suke so suke kawai su wahalar da mu kuma dai menene hajiya kamar yadda na gaya miki ki bani lokaci zan yi iya bincike na kuma zan ci gaba da bibiyar sa sai na gano ina sai kai mana kubura wallahi ba su isa ba kuma sai Allah ya tona musu asiri musu ya ta azzalumai amin ahmed Allah ka amsa don mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma na gode Allah ya ma albarka Allah saka da alheri yin da ake ci kuma zan dawo zaki ci Allah sa mu me idanu jirwai salim baba salim ya na ka a bata sai kace wanda ya wada rija aka dauko shi kai dai ka bari wallahi wani babban al'amari ne ya faru me faru wai kubura aka sace wace kubura kubura wacce ka sani mana kuburan mu kutar ita fa to garin yaya wallahi wasu marasa imani ne kuma sun ma kira a waya amma madadin su faɗi kuɗin da za a basu su sun ce san ba kuɗi suke so ba wai saboda so da ƙauna ne yasa suka haka kai ƙarya ne wannan abin shiri ne shirya shi aka shiri kuma to shiri kamar ya salim ƙarya ne akwai wani ƙoyon al'amari akwai lauje cikin nadi Dan ka san ba mu fitar kaɗai ba ne yake son kubura tabbas komai zai iya faruwa kuma za iya ɗauke kubura ko don mukutar ya rasa ta shi sa na so tun da mukutar kafin a zo wannan gaba ya auri kubura da tuni ba wannan magana ake ba gaskiya ne kabir maganan ka take amma fa ni yanzu abin da yake tayar min da hankali a ɗayan biyu ake wataƙila ta rai wataƙila kuma a dawo daga wata komai zai iya faruwa amma da yadda Allah za ta kubuta cikin ƙoshin lafiya daga hannunsu to Allah ya amince amin kai ni gaba ɗaya ruwan kai na ya ƙare ma tunani tunda farida ce a cikin zuciyarka ko umma wallahi kwata-kwata umma ba na samun sukuni kuma gaba ɗaya ba abin da yake min daɗi ba abin da nake jin daɗinsa a cikin rayuwa ta umma matukar ban tuna da farida ba wallahi umma ji nake zuciyata kamar za ta buga umma inna lillahi wa inna ilaihi raji'una na shiga uku ka ce sun shanye min kai sun baka rubutu ka shanye sun lallaba sun shanye min kai kenan ka zama abin da ka zama da ka bi magana ta da na gaya maka na magana auren kubura wallahi da haka bata same ka ba amma ka ce ba haka ba ko kuma me yasa ke so na auri kubura ha abin da yasa nake so ka auri kubura ai za ka samu kwanciyar hankali za ka samu zaman lafiya za ka samu natsuwa ni ma kaina nan zan samu natsuwa ba kai ba ka gane ko to amma tun da ka riga ka bijire ka ce a'a fa da ka aure ta ai da yanzu ka samu natsuwa ka san yadda kake ciki kai ma umma wallahi diyon kuɗi ba zai taɓa siyan mun abin da yake damu ba hmm. matukar ba fari da na samu kuɗi su ne komai wallahi Allah duk wanda ya same su ya gama takaicin duniya dan ba abin da kuɗi ba zai maka ba wallahi ba abin da kuɗi ba zai maka na rayuwa da natsuwa da kwanciyar hankali da samun arziki ba abin da ba za ka samu ba kuɗi yayi ƙarya kake yi wallahi kuɗi ku sun yi saboda a naka tunanin ne kake ganin kuɗi ba su yi ba amma kuɗi sun yi kowane maganin tunani sun ba wani maganin abubuwa na rayuwa sun gama da shi wallahi kuɗi ba abin da bai ba kuɗi ya yi in gaya maka to shi kenan tun da kin faɗa haka Allah ya zaɓin abin da ya faru Allah ya zaɓa maka mafita tun da ya zaɓa maka kubura dama Allah Allah nake ina taduwa Allah ya sa in same ka a gida mu akwai matsala fa matsala kuma me yake faruwa kai dai bari wallahi wani abu ne gigita ne wanda na tabbatar da cewa idan na faɗa maka shi sai hankalinka ya fana wa tashi ka saka ni a cikin to ya kamata kai mun bayani warware yanda ba zan gane kubura ce aka sace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kubura aka sace i wallahi shi sa na faɗa maka muddin na faɗa maka shi hankalinka sai ya fana wa tashi wasu marasa imani ne suka aikata wannan abu haka to Allah dai masani sun dai bugo waya kuma an yi kokarin su faɗa abin da suke da bukata a biya su sun ce su san ba kuɗi suke so ba sun yaka ne saboda so da kauna so da kauna kuma to haka dai suka ce wallahi shi yasa mugutar nake ta yi maka da tun wurka yi ka auri eh, kubura da haka bata faru ba Allah sarki salim watan ba za ku fahimci abin da nake gaya muku ba komai muƙaddari ne daga ubangiji kana shirinka, Allah yana nasa kuma na Allah shine daidai wato amma gaskiya mukutar kamar yadda muka tattauna da kabir ni ina ganin wannan abin shiri ne shiri kamar ya kwarai kuwa domin ka san cewa baka kaɗai kake santa ba za a iya amfani da wannan damar don a hana ka aurenta to Allah da shi kaɗai ya san gaskiyar abin da yake faruwa Allah ya bayyana ta da gaggawa domin daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine kaɗai abin da take bukata addu'a kawai Allah ubangiji ya bayyana ta amma dai abin gaskiya akwai kalubale a ciki Bani barin ko za a kai ni kushewa. na ci fa na ji murya ki na ce ai ku bari in fito wallahi ni ce wannan fitilan na mai gadin ne naku ya tsaye da ni akan sai yi ma wasu maganganu yake marasa kan gado marasa amfani <laughs> ai in dai dan tsinke ne ta gaji haka yake da surutu yana kasan ya kone aka <laughs> ni ko yana burge ni domin ko yana da barkwanci a in dai ta nan ne kan bai da matsala kai barkwanci to mu shiga daga cikin a'a ai kawai mu ƙara maganganun da za mu ƙara sa ana domin zuwa ne in samu tabbaci tabbaci kuma na me wani labari na wai an sace kubura wace kuburan kubura da ta bani labarin tana son makuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma wannan labarin da ka zo min da shi ya mutu daddaga min hankali duk da dai ta tsaya min a cikin raina ta hana ni rawan gaban hantsi ita ce wacce take neman rusa min farin ciki na take neman ta hana ni bacci da idanuwa na guda biyu take neman na dawwama a cikin bakin ciki da kunci take neman jefa kokonto a cikin ibadata take neman jefa ne a cikin tsaka mai wuya take neman jefa ne cikin kuncin rayuwa ita ce take neman saka ne ƙauracewa waɗanda suka damu da damuwata kuma in ce miki ta riga ta jefa ni a cikin waɗannan abubuwa da na lissafa miki duk da haka ban ji daɗin abin da ya faru da ita ba don ko maƙiyinka ba za ka so ya fada cikin wannan mummunan halin ba ai amma na tausaya mata ni kai na ban daɗi ba ballanta na ke da abin ya shafe ni ko da yake ni ma ya shafe ni domin ko da abin da ya shafe ki ya shafe ni ma yanzu babu abin da ya kamata mu ba ce addu'a domin Allah ubangiji ya bayyana ta amin ramla to ni bari na koma domin dama abin da ya kawo ni kenan amma dai ai a shiga ku gaisa da hajiya ko don tana ta tambayan ki babu komai farida zan yi zuwa na daban domin in gaishe da hajiya yanzu akwai wani uzuri da yake jira na zan je in to shikenan nagode mu zan in taka miki ka zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to su yanzu suka sace ta wallahi umma ban sani ba ni ma haka na samu labari cewa an sace ta umma babu abin da ya kamata ne sai dai ni addu'a Allah ya bayyana ta a sai addu'a da ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka bayyana ta Allah ka bayyana wannan yarinya amma alaikum salam umma ana yin sallama zan je na duba na ga wani ne bara na je umma yallaɓai ni ne wa kai ne wanda ka sace kubura kai ka sace ta ni kuma wallahi yallaɓai ban san komai a kai ba wallahi abin da nake so da kai ka kwantar da hankalinka za mu je ne da kai ka ansa wasu tambayoyi ba ka wuce minti biyar ba za ka dawo kar ka daga hankalinka to dan Allah ya labai ina neman alfarma abin nan na je na gaya wa mahaifiyata wa ina ban yadda ba wannan in ka bar shi shiga aurewa zai na san halinsa saboda haka ka sa shi a gaban mu tafi da shi kawai ba usman ban yadda ba abin da nake so da kai ka kwantar da hankalinka kar ka firgita tambayoyi ne za ka ansa za a tambaye ka kai ma ka ba da ansa ba za ka wuce minti biyar mun dawo ba wani abu ne na ɗaga hankali yawa ba wani abu ne a danna min shi a mota kuma sai na danna fit wallahi ban yarda da shi ba sai na danna fit Thank you. sa idanu sun ce kuɗin sun zo mun a daidai wanka. Hmm. gaskiya malam bana ba abinda za mu ce sai dai mu yi Allah godiya. A ai gaskiya. Gaskiya bana amfanin gona ya yi kyau. Wannan irin kuɗi haka? Marka, ke ce za ki faɗa haka ko ni? Gaskiya. Ai ni kuɗin nan ne suka zo wa daidai sun zo lokacin da suke a kan bukata. Suna kan gaban bukata. Kin san menene? ai kudaden nan tanadin da ne musu ranar bikin yarinyar nan wallahi sai na yi abin bajinta na isa sai na ba duk jama'ar garin nan mamaki da suke gani na wai mara kokon to zan ba su al'ajabi alhamdulillah sai na yi abin da ba taba yi ba a garin nan ko bikin yar hakimi da aka yi sai ya shafawa na wannan yarinyar da za a yi ruwa wa alaikum salam baba ka dawo ka dawo na shigo ban ganki ba ina kika tafi ne la babu umma ce da aikin na kai mata zubin dashi shi sa ma da ka dawo baka same ni to Allah ya miki albarka ta shi shiga ɗaki mm, bismillah sai kina yin adashi baki taɓa faɗa mini ba. To malam yadda kake ta kulle-kulle kake ta shirye-shiryen kai yarinya nan bajinta to ni ma haka nake ta kokari ni ma in kulle-kullen da zan mata bajinta ni ma kaga ana ana ana zaton wuta a makera sai a ganta a masaka kin ni daidai to kin ga abin ya zama daidai da daidai kenan saboda haka sai mu daɗe wa Allah godiya amfani ya yi amfani yanzu abin da ya rage mun abu ɗaya ne da ƙanwata da take ganin kuɗinta kamar irin an ba wa rijiya gaba dubu ɗin nan da ake cewa kowa ya baki ya ba Allah to ta gana kai mata kuɗinta. yawwa dama ni ma yanzu nake tunanin in tuna maka na kana ta faman lissafi kana ta kasafi ba ba kai zancen ta ba. wa ai kuɗin nan suna raina inda kika san kuɗin gado haka suke a cikin zuciyata. to bari in shiga da ɗan kuɗin nan kin san su kuɗi. haɗu da matsiyata ƙanshinsu suke jiyowa Oh, Allah. abinci nan in inji oga ya ce a kawo miki amma ya ce in bai miki ba ki faɗi miki kike so yanzu yanzu na aje a dafa miki a kawo miki idan bai ishe ki ba ƙara miki na ƙunshi ba zan iya cin abinci yanzu taimaka ka kubutar da ni da kana gurin wani yadda abin da kuke so in ka gaya wa jiya ta za ta mai ko gwada ta oga ni fa aiki na kawai na tsare ki shine aiki na kai yanzu ma ka iya taimaka maka fitar da ni a nan gurin ni sau kike abinci na ya kare to amma idan abincinka ya kare a gurin shi ai za ka samu a waje na ku ban fahimci mai kike nufi ba ki mun gwari-gwari na gane na yi maka alƙawari idan har ka taimaka mu zan baka kuɗin da ko shi ne gidan naka ba zai iya baka su ba wallahi ne ma alƙawari <laughs> gaskiya ne salamu alaikum a'a aliyu a gida wallahi Allah ne da zuwa lafiya nan ina gajiya alhamdulillah duk kuna nan kalan madalla ya na gaba saba ganin ka lafiya ne ko wallahi kuma mutan ne yan sanda suka kama me ya musu يقبض تدري كرب البهري فطلب البراز وسأل الإنجازا anya ko lokacin da za ku tare gidan nan na ce a yi saukar kur'anan nan anya ko ka sa an yi kuwa? an yi manaji me kika gani? kawai in gaya ma sai na ji wani karam kawo a ban ɗaki? saura kiris wai an nemi amarya an rasa ba a san inda ta what an nemi amarya amarya ba a ganta ba na da laifin Kai malam da Allah ba na hanya ya shiga cikin gidana ka ji ko? Na ce ka bani mukullin nan bude ya zo wannan. Kayanta ne a cikin wannan. To ashe ko zan balle ta. To menene abin tashin hankali a ciki? Ba wani abu bane. Me ya hana ki kama ta ki mata duka ki gurje bakin nan? Ni me zai kai ni damba da ita cikin mutane? Saura kiris. Masu iya magana na cewa tararin tukunya ba shi ke dafa girki ba sai dai zara itace shi ke sulala abinci. Turnuku da turniki, cakwakiya da kuma murɗa-murɗa ya sa ba a iya fahimtar irin wannan soyayyar sai dai kash a inda gizo ke sakar ta ina ne inda jimurɗar ta fara kuma ta ina ne inda za ta kare. Saura kiris. Da arzikin mu. da wadatar mu amma mun shiga cikin tashin hankali ai da man tattala kuka da kuzarin ka to jiki alhamdulillah ubangiji Allah kara ma lafiya ai ba ka kallon banza tana ta daga hannu sai ka je ka yi dogara je gaba na ce gaba na ce to sa ba ka nutsuwa ne kake abu to a ranka din ya na kana duwe wuyanka wuyana ne ke ciwo yin wa kake ji baran da ba saura kirs ni fa na zo na ƙara zuwa na ƙara zuwa duk ban same shi ba amma ke nan gidan kike kawai nake eh amma dai da alama kangon nasir ce eh mana to kuma he kika dawo nan da zama gaba daya ha ina ruwanka mashirin wannan shirin awwal uba kwakwatawa wanda ya bada umarni Ibrahim Bala saura kiris ka gaya mai duk inda ya samun yata DJ ya fito da ita ta yaya aka gano shi ne ɗauke ta alamar ƙarfi tana ga mai ƙiba. ka tabbata wannan magana da ka faɗa min haka take wannan maganan tabbas haka yake shamake ka tabbata tana gidanka yarinya fan Allah ba ta farin jini fa sai dai kai hakuri. ai ba ki ake ba abin ki ake yi wa saura kiris sai ku subscribe ku danna ƙararrawa a tashar mu ta YouTube mai suna Kadami Hausa TV wannan shiri zai fara zuwa muku ne duk ranar Juma'a misalin karfe 8 na dare saura kiris ba ki buɗe ƙofar nan ki fita wallahi ko kashe ni za ka yi babu inda zani ni ba zan sake ki ba amma idan wuya ce wuya zaki ki nemi hanya da kanki kai me haka ai dai ka ga namiji yana dukan mace to laifi ta masa ai ai mata zuma ne sai da wuta tarihin alkama da alkaki idan za a yi adalci hakika yan uwan juna ne basira ce da kuma hikima ya sa mai su yake gurmaya su a cikin kwano daya masu iya magana na cewa mutunci madara ne baya faduwa ƙasa banza farar leda gaskiya ne ba zan iya wannan rayuwan ba don duk namijin da ya dake ke ya dake iya aurensa farar leda An yi na girki sai dai ya je ya siyo kamu. Shin na tambaye ki uwarki ba ta yi wa ubanki girki ne? Uwa ta cika zaga? An zage ki. Ke kin isa ki zo har cikin gidan nan ki ci min mutunci. Me haka? ba ni mai gidan ya bani dama ya ce na zo in shiga ko ina idan kai ya baka dama ka shiga ciki ai ni bako ne akwai iyalinsa a sanin bangarorin guda biyu kowanne yana da tasa larurar sai dai kash shi ɗaya bangaren yana fama da bakin ciki ne da rashin kulawa a yayin da shi kuma dan uwan nasa yake fama da tarayya irin na soyayya farar leda to ya zaki da auren da yake kai kamar yadda suka daura auren haka za su warware shi malakar ka sake dukanta kai kuma a waye ni a matsayina na wanda ya san hakkin ya mace na rantse da girman Allah zan daure ka ni za ka daure kai zan daure kai baka san ka dade a daure ba hujja kawai nake jira ta karaso mu kamfanin intashar multimedia suka ɗauki don kamu wannan shahararren fim mai suna farar laida mashirin shirin raviyu zakin labari tsarawa da kuma bada umarni nura mustapha waye sai ku subscribing ku danna kararrawa a tashar mu mai suna the hausa tv a nan ne kadai za a fara saka muku wannan shiri kai tsaye ranar lahadi misalin karfe 8 na dare farar laida ba na rike sirri farar leda sa idanuwa jirwaye ba ni barinki ko za a kai da kushewa ki a bar ƙauna har ya ji sanyi abin da zuciyar ki take nima ta wata nayi wa za su tsayaye sanadin so da hawaye in ba bike garin na san ba zan yi buruwa ni ciwo ba maganin sha na dai na gane kaina na barci ballanta na sha amma idan na same kikin garo ta sha daure ki tausaya min sannan ki aga min sai hankali ya kwanta in ki sa idanuwa jirwaye ba ni barinki ko za a kai ni kushewa